أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya uwa musulmai sai na yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci ne albarka lokaci na sallan asuba a irin wannan rana ta alhamis a cikin wannan wata ne alfarma watan azumin ramadana daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji ne a cikin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka saninta da masjidi Sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon ubangiji Ala ya taimake mu Allah ya mana gudumawa bayan nan muna jaddada godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala bisa ganin damansa da amincewansa ya kaddara yau muna daga cikin waɗanda suka tashi da azumin watan ramadana Allah ta'ala ya sa yadda muka fara lafiya Allah ka sa gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu daga cikin waɗanda ibadodin su zai zama karɓaɓɓe a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka sani cewa a irin wannan wata ne alfarma mukan kama gudanar da tafsiri tun daga ɗaya ga ramadana har zuwa ashirin da takwas ko da tara ga ramadana mukan yi wannan don haka da fata yan uwa za su ba da haɗin kai su kuma wato yi hubba gasa domin mu tafi tare bi ma'ana mu gudu tare mu kuma tsira tare Allah ta'ala ya taimake mu zan wuce ba muna jan hankalin yan uwa wannan wata da muka samu kanmu a ciki ba wayen mu bane ba dabara mu bane kuma yana daga cikin falala da daraja da ubangiji ta'ala yi wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya sanya musu abubuwa da dasu ya ba su lada domin in mun gama komai muka tattara komai mu gaba ɗaya makoman mu dai zuwa wajen Allah ta'ala ne mu mun sani cewar Allah bai hukunta ka tafi lahira ka dawo ba don haka babban abin da ya dace gabawa ya zama kullum faɗi tashinsa guzurin lahira Allah ta'ala ka sa mu dace cikin wanda su zai kyau gobe alkiyama yau muna ɗaya ga watan ramadana kuma kamar yadda na faɗi mun shiga cikin wani wata na faɗi tashi da gwagwarmayan bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyoyi daban-daban domin bautan Allah a wannan wata ta Ramadana bai tsaya a iya bawa ya azumi ba mun sani cewa akwai sauran ibadodi musamman akwai a azamul ibada ita ce sallah wanda awwalu ma yuhasibu al-abdu yawm al-qiyamah as-salah abu da za a fara tambayan bawa ranar lahira shine sallah in sallan ta yi kyau to yana nuna sauran ayyukan ka sun yi kyau dai inna salata tanha anil fashai wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un don haka mu dage wurin kula da sallah da ba ta sallah ta farilla da sallah ta ne da sallah ta nafil fili duka mu ba su bayan nan mu kula da abin da zai kawo mana cikar ma'azininmu, mu mu guje ma munanan gani da munanan ji da munanan tabataɓe da munanan tattaki duka mu guje masa ma'ana ka taka zuwa wajen da Allah ya hana ko ka kalli abin da Allah ya hana ko ka saurara da kunnen ka na abin da Allah ya hana ko ka taba abin da Allah ya hana tabawa Lallai mu yi kokari sannan mu guje ma cin abin da ubangiji ya hana mu ci shine kayayyaki na haramu kayayyaki na haramun sun kasu gida daban-daban akwai kayan haramun wanda ka kwace ne daga hannun wani kashi kaga ka ci haramu akwai kuma abu ne na haramu amma kudin ka na halal ka cire kai ne ka saye shi kuma kai amfani da shi kaga duk wayannan ne duk abubuwa ne wanda suke haramun kuma ubangiji ta'ala zai gurfanar da bawa يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم masa tambayoyi Allah ka sa a mana tambayar da zamu iya amsawa bayan nan akwai abin da ya shafi da zaran mun shiga wannan wata wato ba ma koban abubuwa na neman taimako ba sai mu ce get ma kawai na neman taimako an wanga ne shi ta ko ta ina da ina domin mun sa akwai activity da yawa wanda ya shafi wannan masallaci wanda tun kafin kamawan wannan watan azumi ta ramadana wallahi akwai wanda har sun fara sintirin yaya za a yi su zama sune ne yan gaba gaba wajen taimakon da ake samu a tallafa musu mun sani duk shekara ba kai saka ce yanzu marayu suna raguwa ba sai dai a ce mene marayu suna karuwa an fahimta karuwa suke mabukata ma karuwa suke don haka kai da ubangiji ya hore maka idan kana da dankara dankaran dukiya ka yi kokari ka ciyar fi sabilillah kafin kwanan ka ya kare kada ka mutu ana lissafin makudan kuɗin da ka bari amma in an bincika sai a san ba kai wasu takamammun ayyuka ma'addini ko taimaka ma 'yan uwa ko ci gaban jama'a wato garinku ko anguwanku ko gidanku ba kada ka yadda da wannan da haka wannan wata ne wadda kana yin aikin alkhairi ubangiji zai ribanya maka shi sa kake ga ana yawan yin sadaka a wannan wata wallahi Allah ya yi zafi ne ma wannan wata kuma ya bata wani matsayi da daraja wanda kuma in kai amfani da wannan dama da Allah ya baka insha Allah baraka wa ta'ala ka waye gari cikin bayin Allah na gari da fata za mu yi kokari wajen ba da tallafi da dukiyanmu wato wurin taimaka ma wa'annan bayin Allah wanda suka shafi marayu wanda suka shafi gajiyayyu da waɗanda suke marasa galihu duk suna nan ba irin launin kalan da ba sa zuwa mana domin neman a tallafa musu a taimaka musu muna isar da wannan saƙo ne kasantuwan ba iya nan zai tsaya ba sakon da iya shiga media zai iya zuwa kuma gurare daban-daban da ake tsammani da inda ma ba a tsammani don haka ko ta ainihin kafan watsa labarai ka samu information na cewar ana bukatan tallafi kamar yadda aka saba duk watan ramadana to ko ba buɗe take ka zo ka ba da gudunmawan ka fi sabilillah ko da ka yi a wani waje ma ba za a ke ka zo kuma ka yi anan ba haka waɗanda sauci yake kai musu imma maza imma mata da waɗanda kuma su riga suka halatto duka muna fata kowa zai iya ƙoƙarinsa mai yawa in yayi kai idan daman ka bai kai nasa ba karkare na da yin suke zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر Yusra. da haka ka yi gwargwadon iyawanka kowa ya gwargwado in Allah ya niyya ta yi kyau sai ka ga da wanda ya ciyar mai yawa da wanda ya ciyar kaɗan duka an haɗu a gidan aljanna Allah ta'ala ya haɗa mu a gidan aljanna sannan muna miƙa godiya ma waɗanda suke faɗi tashi ma wannan tafiya ma bangaren maza ko ko mata wurin ba da tallafi da dukiyansu da iliminsu da ƙarfinsu da lafiyansu da kula da harkoki na agaji duka muna fata Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya hore mana lafiya mai dorewa kuma kamar yadda muka shiga wannan wata wannan gwagwarmaya da suke Allah ke mace su ya kara musu kwazo wato su yi abin da ya fi wanda suka yi a baya ya sa kuma mu yi don Allah Allah ya sa aljanna ne makoman mu a yanzu haka already akwai waɗanda suka fara ba da tallafi wanda ya shafi wato taimakon ainihin marayu akwai wanda wato sun kai kamar mutane hudu akwai waɗanda akwai da kawo riguna akwai wanda shi ma ya kawo riguna na mata akwai mai riguna na maza ko ta baiwar Allah ma da ta kawo turmin zani da kuma yajina duka dai ta fara duk sun fara gabatarwa suna daga cikin asabiqunal awwalun suna cikin yan gaba gaba wanda suka fara fatahi ma wannan aikin alkhairi muna fata duk bukatotun su Allah ta'ala ya biya musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa sun zama mana mabudi na alkhairi a samu ninkin baninkiya daga bayin Allah wato akan abin da suka bayar a samu ninkin baninkiya Allah ta'ala ya taimake mu don haka wannan kama wasu shimfiɗa ne da bayani muka gabatar da kuma farin cikin mun samu kanmu cikin wannan wata ya Allah ka yi mana albarka ga baki da kamar da muka sani cewar muna karanta littafin babban malami kuma dattijo mai gudun duniya bawan Allah malam abubakar gumiya Allah ka gafarta masa Allah ka haɗa mu da shi a gidan aljanna wannan littafi da muke karanta ita ce rabbil azhan ila ma'anil qur'an to a yau wannan karo dai ba wai mun bar radil azhan din bane amma saboda ƙara matsawa gaba da fitowa da abubuwa fili za mu amfani har yau da ijahu lil bayan ala radil azhan ila ma'anin Kur'an. wannan ya ƙara bayani da ƙara fitowa da wasu abubuwa fili da kuma dan wasu abun da aka samu da dan matsala ta inganci duka yakan yi wannan bayani sannan da ƙara kawo ayoyin da suke goyon bayan ayoyin da suke gaban mu sannan kuma da kawo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma maganganun magabata na kwarai manzon a tafsiri akan yi akwai tafsirin qur'ani bil qur'an akwai tafsirin qur'ani bil sunna akwai tafsiri aya ta fassara aya ta kawo aya ta kawo ta aya ta goyi ba ta kara fito maka da abubuwa fili akwai kuma fassara bisa kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma da kawalin sahaba duka dai ire-iren waɗannan abubuwa malam yayi kokarin sa shi ainihin Abubakar Aliyu kenan yayi kokari bisa fitowa da wannan abubuwa fili amma in kana kallon rajul azhan muna karanta wannan littafi babu abunda ya shafi cikin rajul azhan din kan insha Allah wanda ba za ka ga ana bayani a kansa ba sai dai an shiga cikin wasu ƙarin bayanin da ya zo cikin littafin zai zama kai in ba wannan ne a gaban ka ba to ba za ka ga ne ake magana a kai ba don haka amma kunne zai ji kuma da a samu karuwa Allah ya masa albarka Allah ya sa da mu da shi da malam Abubakar Muhammad Gumi da sauran ahalin sunna Allah ka haɗa mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna Allah ya sa mu to wancan karo mun tsaya ne a cikin suratul nisa'i bi ma'ana mun tsaya a aya ta casa'in da hudu za mu tashi aya ta casa'in da biyar insha Allah fara wa ta'ala a yau yau muna tsaye ga ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya daidai ga goma sha bakwai ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalam to insha Allah tabaraka wa ta'ala kai ne za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da fadan daidai da kuma aiki da daidai al'amari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضال والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani a wannan aya ta biyar cikin wannan sura mai albarka suratul nisa Allah tabaraka wa ta'ala yana bambance maka matsayin wasu bayin Allah amma dukansu mu'minai ne kuma kowannensu Allah ta'ala ya ba shi daraja ya kuma bashi matsayi shine aljanna amma dai an gaya ma waye dan gaba gaba an fahimta ko da kuma wanda yake shine mai bi masa don haka ubangiji yake la yastawil qa'iduna min almu'minina ghayru ulil ba za ka hada wato waɗanda suke zaune a gida bisa laluran da ya hana su fita domin me domin ɗaukaka addinin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma waɗanda suka yi mene da waɗanda kuma suka fita ba ai da ka dinga ganin gurare ubangiji tabaraka wa ta'ala yakan ce maka wato wana da wana ba su zamto ɗaya ba amma kuma duka da gashi Allah ya tanada musu aljanna wani waje Allah ya ce la yastawi man anfaqa ko لا يستوي منكم من أنفق من قبل wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق min qablil fathi wa qatal kaga duka ciyarwa ne amma akwai wanda su ne waɗanda suka fara ciyarwa min qablil fathi ai kafin ayi ne fathu makka sun ciyar Allah ce la yastawi minkum man faka min qablil fathi wa qatal kafin fathu makka waɗanda suka yi ciyar suka kuma yi jihadi ba za ka haɗa su da waɗanda su kuma sai bayan an yi fata makka wato ainihin suka ciyar suka yi ne kuma suka yi jihadin ba shine la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu amma sai Allah ya ce ne wa kullum wa'ada Allahu al-husna duk da ba shi ne Allah ya ba su ne duka Allah ya ba su gidan aljanna kaga wannan yana nuna maka wanda suka ciyar kenan da wanda kuma mana dukkan su sun ciyar amma waɗanda suka riga yi sun bi waɗanda suka zo suka yi daga baya amma duka dai masira su kuma ilal janna duka makoman su ina gidan aljanna to kaga waɗannan su kuma sun fita sun yi jihadin ne an fahimta sun fita sun yi mai sun yi jihar wa'ina su ko ba samu daman fita ba amma suna da lalura amma sai Allah ya ce to ba daidai sun ba amma su matin ne duka an ba su mene duka an ba su aljanna ubangiji tabaraka wa ta'ala yace la yastawil qa'iduna min almu'minina ghayra ulil darari ai za a taba haɗa waɗanda wato ainihin suka yi wato wanda suke mazauna gida cikin mu'minai wanda lalura ya hana su fita bi ma'ana a haɗa su da waɗanda kuma suke so san fita ba shi ne sa ubangiji ya ce walil mujahidina ko walil mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim ko wa haka ne ko والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بزا هذا سدوا إن سكي جهاد سبود الله دوكي وينسكم دكاو كانسو كاغا مغان دمكي دازو كاغا جهادي أنا فارا هذا أنا فارا da dukiya. idan Allah ya hore ma dukiya ashe za ka iya daukan nauyin abubuwan da wanda ba yi da shi ba ba zai iya ba shi yasa ubangiji ya yace ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ko يا أيها الذين آمنوا هل عدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم يغفر لكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim sai ce tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ta'ala yake ya ku waɗanda kuka yi imani bana na shiryar da ku nuna muku wani kasuwanci ba wanda wannan kasuwancin tun tunjikun min azabin alim za ta tseratar da ku gaban fadawa azaba mai radadi kaman an ce ba mu labari ya Allah sai Allah ya ce mu mu'mina to tu'minuna billahi farko kenan wa rasuli tauhidi ko kada ku yi imani da Allah ku yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sheda da ka ciyar da komai na duniyar nan in baka yi imani da Allah da annabi ba zai ma amfani gobe kiyama ba an fahimta ko to shi ne ta na billahi wa rasuli sai ce wa tijahiduna ku yi jihadi fi sabilillahi jihadin ma ku yi dan Allah sai ce bi an ku? sai ce bi amwalikum da dukiyoyinku wa an fusikum da kuma ne da ainihin kawo kawo kaga wannan sai ke gwada da ne ake farawa ana farawa da dukiya ne ubangiji ta tabaraka wa ta'ala yace wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa anfusihim da waɗanda suka yi wadanda suka yi jihadi dan daukaka addinin Allah da dukiyoyinsu sannan da kawukan sai Allah yace baddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina Allah ya fifita waɗanda suka yi jihadi da dukiyoyinsu suka kuma yi jihadi da kawukansu a kan waɗanda suke zaune a gida ba su tafi ba saboda lalura ba suna zaune ne saboda tsaban ba su so su bi Allah ba su so su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a'a saboda lalura ne ya hana su fita an gane wannan ma'ana waɗanda suke suka zauna to lallai Allah ya ba da daraja ma waɗanda suka riga suka fita amma sai Allah ya ce wa kullum wa'adallahu husna ai dukkan su Allah ya ba su aljanna da wanda suka fita suka yi jihadi ko ba haka ba dan daukaka addinin Allah da dukiyarsu da lafiyarsu waɗannan su suna zaune a gida amma shi suna zaune a gida ne saboda ba su san musulunci in sun zauna a gida saboda ba su san musulunci sun damuna su kai an fahimta a ce lalura ne ya zaunar da su a ina wato lalura ne ya zaunar da su a cikin gida shi ya sa ba su samu daman wato ainihin fita ba su ne wa'inda suke ma'abuta lalura kamar yadda hakan ya tabbata wani hadisi da imamu bukari allah ta'ala ya gafarta masa ya fitar a cikin littafinsa wannan hadisi shine na 2832 lamma qala abdullah ibn umm maktum li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yayin da abdullah ibn umm maktum wannan makaho kuma na dani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ba za ka kallafa makaho ka ce je jihadi ba wa zai gani bai san ya buya bai san wane na zuwa eh bai san yadda zai saiti kai ma kana da idan kakan yi saitin ba ta saitu ba ko ba haka ba kaga je ba za a hada da wanda zai zama ko baya gani ba a ce wanda bai gani yana da lalura to shi wannan sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya manzon Allah law astaqiul jihad da ina da daman yin jihadi ai la jahad da ne Allah da nayi jihadi kaga yanzu ya nuna abun na ranka yana kuma so amma akwai laluran da ba shi ya dora wa kansa ba wai dora masa Allah ta'ala an fahimta Allah madaukakin sarki shine sai shine ya dora masa wannan lalura yace da yana da dama wallahi yace da yayi wannan ne da yayi wannan jihadi din wa kana rajulan a'ma ya kasance wani mutum ne makaho to fadin hakan nan ne fa anzalallahu sai Allah ya saukar da ghairu ulil an fahimta to haka yana nuna idan akwai darura Allah ba zai kama ka wato ainihin da laifi ba Allah ya ce kullum wa'adallahu al-husna kowanne Allah ya ba shi aljanna wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina ajran azima ai ubangiji ya fifita masu yin jihadin na akan mazauna gida wanda suke su kuma da gairi dararin kenan ajaran azima Allah ya ɗaukaka su da wani daraja da wani girma sosai wanda ubangiji ta'ala ya ba su na'am درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa darajatin minhu ai wani daraja ne daga wajen Allah ai manazir kenan ba'daha ka ba'a. wani masauki wadda sashi take ne take ainihin wato saman sashin ta ay min al karamati minhu ta'ala na wani karama ne daga Allah madaukakin sarki ya bada sannan wa magfirat wa magfiratin ko wa magfiratan wa rahma sannan da gafara da kuma ainihin wato rahama ubangiji dinka ya bada wannan wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne kuma Allah mai rahama ne ai ma'ana mu ma'abuta masa da'a an gane wannan malam ya ce kama mu ne a kasir muslim kamar yadda aka hana kashe masu mana yakar ainihin musulmi ko kashe shi idza zahara minhu alamatul islam idan alama na musulunci ya bayyana wa kazalika aka mari har wa yau mun aminal muslim an hana musulmi da islam bayan ya musulunta an yastamirra al kuffar ya ci gaba da rayuwa tare da kafirai hatta yusibuhum ma asaba min qatlin har awayi gari abin da ya same su ya zamto shi ma ya same shi na kisa a au aslin ko ko na dauri dan haka fannin sha'anin muslim yana cikin sha'anin musulmi an yakuna ma ikhwanihi muslimin ya kasance tare da yan uwansa musulmai a duk da suke in kana wajen da aka tsangwale ka aka hana ka addini aka hana ka jin Allah to tattara kolin ka kaje gurin da za a kyale ka ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ina ba za muna lura qala Allah ta'ala Allah yake cewa الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا kaji ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nuna mana wannan aya yana tabbatar da falalan mutumin da matsala ta taso na an hana shi a ya tattara kolin sai koma inda ya kamata tana nuna wanda zai yi haka ba ya fada babban matsala a wajen Allah ta tabaraka wa ta'ala kaga matsala zai same shi a wajen Allah Sai sa Allah yake innal ladina tawaffahumul malaikatu wadanda malaiku suka zo daukar ransu yani malakul maut wanda duk mala'ikan mutuwa ya zo daukar ransa tare da abokan aikin mala'ika domin mala'ikan mutuwa yana da yana da awan nasa na da abokan aiki ina fata muna lura da haka duk wanda mala'ikan mutuwa ya zo daukan shi tare da abokan aikinsa zalimi an fushihim ai bi mana suna a halin sun zalunci kansu ta inda ne wurin zama tare da kafirai da bari yin hijira an gane wannan aibin makam kenan na al wurin zama tare da kafirai wa tarkul a tarkul da kuma barin wato ainihin yin hijira kano za a gaya musu ai bi ma'ana yayin da aka zo daukar ran ma kuntum me kuke ciki ku ba mu labari me ya zaunar da ku a cikin al'amarin mana cikin kafirai kuka yi watsi da addinin ku kuke tare da su kalu sai su ce suna kawo hanzari da uzuri wanda ba zai zama karfafiya ba kunna mustada'fina fil ai mun kasance mu rauna ne abi ma'ana ajizina an iqamati dini mun gajiya ba za mu iya tsayar da addinin ba shi yasa muka ci gaba da rayuwa wato a cikin ainihin waɗannan mutane a cikin ƙasa ta kafirai kalu sai a sake musu tambaya alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasan Allah bata zama a yalwace ba yanzu an hana ka zama a nan akwai falalin guri da zaka ko ba haka bane ba sannan garuruwa yana nan kata-kata akwai da za a sake maka mara kai addini anguwanni ma na nan kata-kata akwai da za a sake maka mara kai addini a sun ka zauna a inda ba za a sake maka mara ba ka zauna ba ruwanka da addini kana sharholiyanka da hidimanka me ya jawo haka ka ce baka da daman bari kasa kai kana da rauni ne ba za ka iya yin addinin bane a inda ka samu kanka ya ce ma to ka san Allah ba yalwatacciya bane kai ma ka san amsa yalwatacciya ne to shi yawan mutane yanzu a bayan kasa ba a yi komai na cika kasan Allah ba mabara da ka bai kana tafiye tafiye ko ba ka ba sai ka ɗebo wani dogon zango ko dan mutum baka gani ba A ashe kasan Allah tana da faɗi kuma Allah ya isa Allah don duk wanda ya kira kansa Allah ya zama kafiri ba sannan wanda kuma ya ce wani ma Allah ne a halin ba Allah ba ya zama ne ya zama kafiri domin kai Allah ne buyon da za maka ba za ka iya bada amsa ba in ka nada kanka Allah ka dauki wani gamman da ba za ka iya dauka ba dauke maka ina naka duniya <laughs> ko kuwa ina naka duniya tunda ka ce kai Allah ina duniyan ka? ya kake cikin duniyar Allah kuma kake ce kai Allah ne ya kamata a ce kana da naka ne duniyar na daban in ka ce kai ma mai gida ne ya kamata a zame kana da ne kana da naka gidan ba da gidan wani za ka yi gadara ka ce ni ne gida ne a ce na gidan ga ka ce gidan wani ka da hankali maukaci ne kai ina fata muna lura don haka in ka naɗa wannan gammo ka ɗauka za ka samu matsala to ina duniyanka eh sannan ina annabawan da kai kuma ka aika mun san dai annabawan da Allah ya aika to kai da aka naɗa ka Allah ina naka annabawan kaga dole ka gwada naka annabawan sannan ina naka mala'iku kuma ta na kake saukar da naka ruwan ta na kake fitar da tsaran ina naka iskan Ka ga wannan ba karamin lalacewa bane ka shaki iskan Allah ka ce wai kai ma Allah ne eh kai kuma ka shaki iskan Allah ka kuma dubi wani abokin ka wanda shi ma na shakan iskan Allah ko malamin ka ne shakan iskan Allah ko sai da ya shaka ma sheka lahira kuma ka ce ya zama Allah sai Allah zai sheka lahira ya zai Allah ya mutu hayyun ne shi Allah la ya mutu Allah rayayye ne baya mutuwa amma duk wanda ba ubangiji ba wallahi karewa ce ko menene kuma mu shaidu ne muna gani fir'auna da yake shi Allah ne yanzu ina yi eh ya kare amma Allah da yake shi Allah ne har yanzu Allah na nan kuma la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci zai dauka Allah bare jangadi kai kuma wanda kace masa Allah yayi bacci har da bacci ko ba haka ba ba ma jangadi ba yayi bacci yayi bacci ya ma mutu sai a ya zama Allah ko tubo kuma sannan inda akwai Allah a sama akwai wani a ƙasa dan zana buga yaki law kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadata idan da akwai Allah sama akwai Allah kasa wallahi da yanzu Allah sama yace dai ruwa Allah kasa da ce ka tsaya yi fakin mu yi fakin kayan mu ce ai ko ku ko kar ku ana zubowa sai Allah kasa ce yawa akwai yaki wallahi <laughs> eh amma Allah wa huwa allazi fi samai ilahun wa fil ardi ilah Allah shi ne a sama ake bautawa kuma shi ake bautawa a ina a kasa ba baka ce Allah shine a sama Allah shine a kasa ba a'a Allah shine Allah Abin bauta a sama wanda ake bautawa haka ma duk halittun da suke kasa mawaye za su bauta wa Allah in kaga mutum yana bauta ma wani wanda ba Allah ba yayin shi suke din mutane a ba da aka ce ba don haka Allah ta'ala ya kare mu ya kare mu na imanin mu don haka Allah baraka wa ta'ala yake cewa alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha shin kasan Allah bata zamto yalwatacciya ba sai ku yi hijira ya zaman to kun koma ciki an gane wannan aimin abdul kufur kenan ila baldin akhar kama fa'ala ghayrukum yadda za ku koma daga ku bar kasan kafirai ku koma kasan musulmai kamar yadda wasan ku suka aikata قال تعالى الله تعالى يجي فأولئك مأواهم جهنم وإن مكومة وتن جهنم من سبب مسرة شر كان سدقا فرفاجيا دولن زمن تكيوا دا كافرين سفيد دا بوتاوا الله تبارك وتعالى هذا يا زمو مسؤول وتقوما وجدا وتعالى الله يسوي وسعد مسيرا الله يجي سر وانا مكومة ساموننا تايموني أشي مكومة باوا wato ainihin gidan wuta. Amma duk da haka za mu yi kuɗin gora mu ce duk wanda bai iya fita daga wani guri ya ƙaurace ba duka a musu kuɗin goro a akwai afu. ko ba haka ba akwai waɗanda suke mene akwai rauna na wanda Allah ya yarda da raunansu kamar yadda Allah ba umu ne ba ya yi istisna'i ga inda Allah ya ware na إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا نعم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا كذا الله يا والد Allah ya bambanta cewa ba kudin bora da ta yi ba. An fahimta akwai wanda duk abin da ya taso na addini aka samu an ba yi ba akwai wanda da ka samu bai yi ba ne saboda wata lalura kuma shari'a ta da wannan lalura. yanzu an ce duka a yi sallah a tsaye sai ka zo ka ga wani yana yi a zaune sai ka ce wala kai kan baka da sallah a a ta yi yana da lalura gurgu ne ko in ya tsaya shiri yake ko to duka wannan ta ce mene ka yi sallah a zaune in ta gagara a zaune ma kwanta ka yi a kwance an samu kallon alƙibla ba a samu ba duka a yi sallah in dai akwai lalura amma yanzu lafiya na karau ina nan shar a tsaye na je kai ni kan gaskiya bari yi sallah nan a zaune idan na yi fa da a karba ba za a karba ba na aikin banza to amma kuma a hakan akwai wata sallan da ina da daman da ina tsaye danye sai na yi a zaune da iya balla da ita ce wani sallah eh sallah mene labula ya halatta fara a tsaye in idar ayaya a zaune, ya halatta fara a zaunan ƙarasa sauran ayaya a tsaye ina ban damuna lura da haka kaga amma na farilla baka da wannan lafiya na bar ba ta da wannan lafisi don haka ubangiji fara wa ta'ala yawa yace illal mustada'in min ar-rijal wan nisa'i wal wildan sai dai raunaha rauna nan nan daga cikin mazaje wanda suke da matsala wan nisa da kuma wa da ainihin mata wal wildani da kuma wato ainihin yara shi ne ka abbas bin rabi'a كما عباس بن ربيعة وسلمى بن هشام وغيرهما من الذين da'a lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ainihin addu'a kada ibn Abbas <clears throat> Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kara masa ya yace kuntu ana wa ummi wato na kasance da ni da ainihin mahaifiyata mimman afallahu anhu bi hadhihi al yace da ni da mahaifiyata muna daga cikin waɗanda Allah ya musu afuwa da wannan aya saboda me yasa saboda shi ma Abdullahi dan Abbas a lokacin akwai rauni wanda ne wanda ainihin wato bai ba shi dama wato na wanda zai zama to cewa ya fita ba kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da hadisi a cikin wato littafin sa hadisi na 1357 yace an ibn Abbas radiyallahu anhu kala daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa ya ce kuntu ana wa ummi na kasance da ni da mahaifiyata min almustada'fina muna daga cikin rauna nan nan wanda ba za mu iya fita ba ana min alwilda ni ina cikin yara wa ummi min nisa mahaifiya da ba tana cikin mata kaga sun shiga cikin me ai wanda suke wato raunana shine Allah ya ce illal mustada'ina min ar-rijal wan nisa'i wal wildan wadanda su wadannan la yastati'una hilatan ba su da wani karfi ba su da wani dama ai la quwwata lahum wato alal hijra ba su da wani dama da za su yi ainihin wannan hijiran wala nafaka ba su kuma da wani dama na ainihin wannan ciyarwa da haka ubangiji ala yake cewa wala ya yahtaduna sabila sannan ba su da wani hanyar da za su bi domin su yi wannan hijira sai Allah ya to fa ulaika asallahu an yaqu anhu wadannan kan karkace da sannu Allah dai da ya mutune <clears throat> afuwa kace ya riga yayi ne ya mutu afuwa wanda duk ya samu kansa wannan laluran ba wai yanzu ana tunanin to ko Allah ya masa afuwa ko kuma bai masa ba a Allah hukunta kansa ya riga yayi ne ya mutu afuwa an fahimta ubangiji ta'ala ce waɗannan Allah ya riga ya yi musu abuwa faulaika asallahu an ya'fu ho. waɗannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya riga ya yi musu abuwa wa kana Allah gafuran afuwan gafura ubangiji ya kasance mai abuwan kuma Allah ya kasance wato mai gafara na'am ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وكذا أبنجد تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله ashe ka iya yin hijiran baka samu ladan hijiran ba saboda hijiran ba fi sabilillah ba an gane wannan ko aka ce duk wanda ya hijira eh wato saboda duniya ya same ta ko aure mur'atin uwa? ko dan wata mace ya aure ta sai manzo Allah ce ne fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to hijiransa yana daga abin da ya hijiran domin sa ka yi hijira dan mata ka samu matan ladan hijiranka baka samu ba tu-zero, ko kuma haka ba yau amma wanda ya hijira don neman lada eh gun Allah da tallafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hijratuhu fa ilallahi wa rasuli an fahimci wannan ko da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya hijira saboda Allah aili ila dinihi hijira yayi ne dan daukaka addinin Allah Allah yake to yajid fil ardi muragaman ko wata a kasiran wata ai wannan hijira da yayi hakikatan ta zamanto wani aiki ne na durmushi hancin kafurai an fahimci ma'ana na durmuta ne hancin kafurai saboda abun ya kona musu zuciya ba su ta kai dan abin da aka hana shi ya fita ya tafi wani waje na yi sannan kuma in da yana cikin wata yalwa ne da walwala na dukiya a kasan da yake na kafurcin to zai samu dukiya mai yawa da yalwa a inda Allah ya kai shi din kuma jama'a mun lura da wannan lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira daga garin makka suka bar dukiyoyin su suka bar waye waye nasu da suka dawo garin madina ba sai ana saryan su ana kuzo ga gidaje ga komai da komai kuma haka bane kaga in kai abu dan Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حق إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا duk wanda ya abu don Allah ya ji tsoron Allah to Allah zai bashi mabuta kan wannan abu kuma zai tsira kuma zai yi nasara Allah ka hore mana yin abu domin ka ya Allah don haka kaga yace duk wanda ya wannan to zai samu yalwa din zai samu walwala na arziki a inda je din wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah to ga wanda kuma ya fita daga gidansa yana mai hijira saboda Allah muhajiran ila Allah ko wurin rasul ya hijira ne zuwa ga ubangiji ta'ala yana neman Allah ta'ala ya karbi aikin sa yana neman zuwa ga tallafi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan sha'ani amma sai ya zama inda ake so a isa bai isa ba sun mai zirkuhul yana kan hanya ya fito da hijira bai isa garin hijiran ba sai mai faru da shi sai mutuwa ta kare kwanansa to shin wannan yana da ladan hijira ko bai da ladan hijira eh yana da ladan hijira ko bai da shi yana da shi eh yana da me yana da shi kai ne yanzu ka kamo haya da ka zo masallaci kai haka da ka haya titi sai aka zade ka kawatse a gurin wallahi kana da ladan wannan sallah ko ba ka ba saboda da ba ma ke ka ba da ka iso cikin masallaci na fata muna lura dan haka da mutuwan nan ta same shi a hanya akwai wanda yake bai zama ya fita da yi. jira ce kai ni bari in tsaya nan mutu kawai wai ka taba ganin wannan ce ni yanzu na so bari mutu kawai ya wani me ya faru ina so da mutu ne yanzu yanzu na a baka zaba wallahi sai idan ubangiji ya zara ka faɗa ka yi muwafaka da ajalinka kana faɗa sai ka tafi kiyama ina fata muna zuwa da ta ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yake wato sun mai mautu sannan sai mutuwa ta same shi ai yaya fi tsariki kenan akan hanya kama waka lijin da gani ah, dan fadil zumra falamma sami'a ayatul hijra yayin da yaji ayan da ta zo akan maganar hijira shi ko wannan sahajin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana shaykhan kabiran marida gashi tsoho ya girma ga kuma ne ga rashin lafiya a wanda yakan tsufa amma an bar shi da tsufan zalla ita take damun sa amma lafiyar ta kalau a wanda kuma kan hada masa biyu ga tsufa ta ciwo ma Allah ka samu gama lafiya don haka kaga shine sai yake cewa wato gashi ya kasance tsoho ne kuma mara lafiya fakala ka ji ba ga tsufan amma akwai zuciya akwai akida mara kuma in tun kana yaro aqida da sa zuciyarka duk ragwabewanka kana da wannan aƙida? duk ka kana da wannan aqida ah, yanzu na abubakar gobe da aqida da sa zuciyarsa tsufansa yana shi aƙida? ha to har kuma wannan duniyar zamba a kida shi ma haka dai aka ce full and forty is a full forever ko <laughs> wani ga gani gara arba'in baka gane yadda aka aka sa gaba ba kai kan kata ku kenan wallahu ta'ala a'lam ko <laughs> Allah ya samu dace Na kaga ubangiji tabaraka wa ta'ala mana sai yake ce wannan bawon Allah yace wallahi na rantse da Allah ma ana min mastasnillah ni ba daga cikin wanda ubangiji ya istisna din shi ba ko da hijiran nan ba fa inni ajlu hila yace ni ina da daman da dan fita don me wani ya min alma ina da dukiya ma ya bulukuni ila madina wanda zai iya wanda zai kai ni garin madina ina da shi an gane wannan ko wa abadu minha yace wallahi la ubitu laylatan bi makkah an gane wannan ko ukhrijni ku fita da ni ce wallahi ba zan kwana ba dan kai bare ayi gari dare wato a garin makka ba ku fita da ni kharaju bihi suka fita da shi ala sarir akan wani gado hatta atau bihi tamim sai da suka zo da shi garin tamim fa adraka al-mautu sai sai mutuwa ta zo masa fasabaga yaminahu ala shimali sai ya ne tafa hannun damansa shi akan hagunansa ثم قال اللهم هذه لك wannan naka ne ya Allah wa hadhihi li rasulika wannan na manzanka ne sallallahu alaihi wasallam ubayyuka ala ma bay'aka rasuluka na maka mubaya akan abinda manzanka sallallahu alaihi wasallam ya maka mubaya thumma mata sai ya mutu fa balaga qabruhu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai sahabban annabi suka kai wannan labarin mawane wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai suka fara cewa ka ina ina ma da ya isa garin Madina ne da shine ma ya samu lada da ya samu ladan hijira kawai sai Allah ya ce faqad wa ka ajruhu ala Allah yace hakika ladansa ta afku a wajen wa a wajen Allah Allah ya karbi hijiransa ya bashi lada saboda me yasa saboda ya samu dama bane an gane wannan ko ai bi ma'ana ajib hijratuhu ala Allah bi ijabihi ala nafsihi wato ladan hijransa ta karbu a wajen Allah saboda an sawa da yawa kansa da hukumul wa'd wat tafdil wal karam game da hukuncin alkawari da falala da kuma karimci an gane wannan ko don haka wannan sai yake nuna dukkan mutumin da ya ɗauko wata aiki sai ya zamanto cewar bai isa ba ya samu daman cika ta ba to Allah tabaraka wa ta'ala zai shiga masa wa kana Allah gafurar rahima lalle Allah ne gafara ne kuma ne rahama sai sa yanzu haka da mutum zai kama ne da mutum yanzu zaka kamo azumi ana zuwa tsakiya ko ba haka ba sai ka gwalgwala babu halin kai ana zuwa yan af ramadana sai ka mutu da ajiya maka da ajiya maka eh sai akwai malaman da suke karfin hujja na ai ba za a biya wa mutum azumi ba idan ya yi mene idan wato ainihin ya mutu a halin bai samu damar yin azumin ba saboda dama ita azumi tana da lokaci kamar yadda malaman usulu suke bayani tana lokaci al-mudayyiq akwai ibadan da take da lokaci al-muwassi yalwataccen lokaci kamar sallah tana lokaci al-muwassi azumi kuma tana lokaci al-mudayyiq yanzu a wannan watan bara mu ce yanzu yau bari mu kai daya mun yi farilla gobe za mu tashi kuma da lafiyan azumi ne zai yiwu amma sallah kai kai azhar sai ka tashi kai taraka ta da lafulfuli kuma duk a cikin lokacin ne a cikin lokacin azhar ne ina fata muna lura don haka suka ce azumin da mutum zai biya shine wanda ya yi bakance ko ya mutu ya biya masa Ya yi ba ce, wallahi amaryan nan tana shiga hannuna dan ya azumi uku amarya ta shiga hannunsa kafin nan su ya tafi lahira yanzu dole a cika masa yubuna bin nazari wa ya na yawman kana sharruhu mustatira ko ba so kana yin bakance amma in kai ya zama dolan ka kai kai ka yi ba kance ba to sai ka in ka yebo da zafi bakinka an fahimta ko wa kana Allahu gafurur rahima Allah ya kasance mai gafara kuma ainihin wato mai rahama ne fi ikmalin sawati hijratihi wajen cika mata wato ainihin kamala sami ta ainihin wato hijirarsa kamar yadda ya nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ثم تدرب الكلام في الهجرة إلى ubangiji. Ya taso da bayanin kuma bayanin sai ta koma zuwa ga bayani akan abin da ke faruwa da matafiyi min ba'd al-ajri fi ikmal salati kama yanbaghi wato na abin da ya shafi wato rashin cika sallah kamar yadda da ya kamata a yi matafiyi ai zai gudana zai guda biyu ko raka hudu sai ya nawa sai ya an fahimta amma magariba ba ana mata kasan in zo sallan magariba ce an yi mata fiye bari yi ɗaya da rabi da <laughs> ta rabu ta ga ba za ta rabu ba ina fata muna lura a ce sallan da za a iya raba ta biyu su ne salatun ruba'i sallan da suke da rakawai na rakawai guda hudu a zahar ya halatta a mata mene kasuru la'asar za a yi mata mene kasuru isha za a mata me kasuru eh, asuba fa a kasance take dama ba ka ce kai mata ne bari kai raka ɗaya ba ko sannan eh, magariba ba ka ce kai mata ne bari kai ɗaya da raji ba ko bari kai biyu ba a'a da magariba da asuba su gagara ne a haka aka bar su ta haka waɗannan kuma a zahar la'asar da isha suna ke musu ne su ake yi musu kasuru na ba ta muna zuwa Allah ya ce cewa وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا كاغن والله جماعة مسلم شيئنا لسوكي دام إن جاء مسلم يا دامي فا شنو هو دام كان سبا الله دي يكي دامك يا جماعة وإنن abubuwa hukunce hukunce da zamu rika karantawa cikin musulunci shi ne zai ga tabbatar mana da wallahi wannan addinin daga Allah ne dan mutum ba zai yi wannan tsarin ba eh duk gwanin dan mutum ya tsaya ya tubi rayuwar mutane min kilasin ila kilasin ya tsara musu abin da ba karo ba hargitsi ba rugun tsini akwai ne zai iya wannan sai Allah sai Allah shi kadai to irin wayan abuwa muna karantawa sai mu riga gane lalle fa addinin musulunci addini ne daga Allah kuma lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikacce ne wallahi daga wajen Allah tun daga abubuwan da yake kawowa ba na kwakwalwan mutum bane ba na tunanin dan adam bane wallahi sai sa Allah ya masa walau takawwala alaina ba'd al aqawi la akhasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al fa ma minkum min ahadin anhu hajibin kaga duka irin wayannan sai mu rika lura da shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya riga ya yi sani wa idza darabtum fil ardi ai idan kun kama hanya darabtum huna ai sabartum kenan ko in kun kama hanyar tafiya wato akasa a ce Allah ya san da a yi tafiye tafiye ka duba har tafiye tafiye ma ba barka ba in za ka yi tafiya kaza kaza kaza in kuna tafiya kaza kaza kaza kai har ma annabi yace a halin tafiyan ma da ku iya za da idan kuka kai guda uku ko sama a samu a ciki a samu shugaba kudin mota na ni na biya kai ma kai ka biya amma Allah yake wani zama shugaba ba dai shi ya biya maka kudin mota kuma wallahi da dai shi a tsaya nan sai kuma ka ce a ah, ƙara sanar da zuwa wai bakin in ka dage wala ka saba wa Allah ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a muna lura da wannan ko kaga Allah yana kiyaye duk rayuwar mutane duka duka an tsara musu komai ba wajen da aka barka karami in ba ga baya barka kai tafiyan ka kawai mana inda ka ga dama ka tsaya inda ka ga dama kar ka tsaya a akwai tsari sai sa musulmi ko ina yake akwai tsari na shari'a cikin shi ubangiji tabaraka wa ta'ala yake idan kun kama hanya ai fil ardi a bayan kasa kenan fa laysa alaikum juna wato babu laifi a akan ku an takduru min as-sala wato an muku rubuta wato ku rage ainihin yawan ne yawan sallah ko ai ruksatin fil qiyami wal qu'udi wa ba'di harkatis sala rukusa akan tsayuwa an gane ko rukusa akan mene rukusa akan abin da ya shafi tsayuwa ko abin da ya shafi sauran wasu abubuwa waɗanda suka shafi harkat na me wanda suka shafi wato harkat na sallah allati la yumkin lil musafir an ya'ti biha wanda matafi ba zai iya zuwa da ita ba ma'al kaufi saboda tsoro da yake da shi fa innahu yaksiruha hatta innahu yusalli bil ima zai iya takaita ta har ma an ba shi dama zai iya sallan wurin ima'i inda ta'azzara al-harkat idan ya zama motsi da ayyukan sallan ya gagara ruku'u ba zai yiwu ba sujada ba zai yiwu ba dagowa da komawa ba zai ba ba zai yiwu ba to an yadda kai ne an yaddar maka kai imani ai mun shi ne imani ko wato ka rika ne ka rika nuni wala sai ke nuna har kana cikin mota ma in waje yayi waje ko ka shiga motan da an ce a tsaya ai sallah an ce kai ba mana baki ba za a tsaya ba to wallahi ba cutar da kai ba ba komai ba sun yi wa kansu kai da yanda za yi kai sallah musulunci ya baka mafita ko musulunci ya baka mafita a to yanzu ba za ku tsaya yi alola ba dole fa sallah fa sai da alola aka ce ba mana baki ba za a tsaya ba sun yi kin banza da ka iya sallan ko babu alola ko ba haka bane ba sana to ku tsaya mana mu kalli gabar kai da aka kawo mana gabar ne ba da a tsaya ba to kar Allah ya sa ku tsaya ko ina ma ka kalla sai sallan sallan yayi don Allah jama'a wannan dubba nunawa ake yi maka wannan yana tabbatar da musulunci wallahi daga Allah ne kuma Allah yana kiyaye haƙƙoƙi na ainihin yadda za ka bauta masa kuma ya zama bai takura ma ba yanzu inda ubangiji ta dole sai ka yi fakin ko dole ka shaƙe direban a yi fakin kai yi sallah ai an haɗa ka da rigima ko ka zo shaƙe shi ku yi accident ko ba haka ba ko a hana ka a tun ka waje a ce to kai ba za fi da kai ba a ya maka daɗi gaba jeji ba jeji a tsaya tun kuɗa kawai ya ma daɗi ne ma ba ka ce to ba damuwa shi yana ta wuta bai san kana ta sallan ka baya ba ko ba ka bane yana ta wuta sai kuma kana ta mene kana ta sallan ka abun ka bayan sa Don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu sauki duka akan irin wa'annan abubuwa don haka shine malam yake bayani hatta innahu yusalli bil ima har ma zai iya yin sallan wurin ima'i wato inda ta'azzarar harkat a wajen yayin da motsitsika na yin sallan ta zama masa wahala ba zai iya ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ce in kuntum an yaftinakum ko idan kun ji tsoron wato an yaftinakum allazina kafaru in kun ji tsoron waɗanda suka kafirta za su fitintine ku za su sanya muku matsala an gane wannan ko to lallai an ba ku dama akan wato ga yanda da ku yi a ma'ana wato idan ya zamanto cewar akwai bayan kafiran sannan kuma akwai waɗanda suke kama da harka na kafircin wanda za a iya suma kiyasin uzurin a ɗora a kansu nan an ce in shiftum an tina kumul ladina kafaru to kaga ba za mu ce to ai dole uzurin ya zama kafurai ne suka hana ka yin abu shi yasa bai zamanto cewar za ka yi wannan wato ainihin wannan wannan da ka dauki wannan rukusan ba a'a har ma wadda za su iya gallaza maka cikin wani damuwa su ma za a iya kiyasu su daga jiki daga ciki akwai kamar suwa akwai kamar suwa kamar yan fashi ko kamar yan fashi ko su yan kwanta kwanta kuna tsayawa sallah da zo su kwantar da ku a to shikenan ko ba haka ba to da a iya ci gaba da yin sallan ta yadda tsarin Allah ya tsara da kuma tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa malam yace au man yashabihu al-kuffar min al-dusus ko waɗanda suke kamanceceniya da kafirai wato daga cikin waɗanda suke wato ainihin wa daga cikin waɗanda suke wato ainihin barayi ko ƴan fashi ko wani abu mai kama da wannan idan suka hana harkad na sallah duka ba zai zamanto wai za a kiyin sallan dalilin su ba wala tadruku salata tafut ba za ka taɓa barin ne ba sallah ta wuce maka ba domin barin sallah ta wuce babban ne babban matsala ne ina fata muna lura da haka wala ta tuduku salatu ta foto ba za ta barin sallah ta wuce ba ma dama insanu mukallifan matikar dan adam yana cikin wanda suka kai mataki na balaga aka dora masa wato yi aka dora masa bari to ba zai bar sallah ta yi ba ta wuce ba ina ba muna fahimta saboda ne li anna silatun bainal abdi wa baina rabbi domin sallah wata tsani ne tsakanin bawa da waye da Allah tabaraka wa ta'ala an gane wannan ko don haka sai zamanto cewa haza huwa al-qasr al-mazkur al aya wannan shine gunan kasarun da aka ambata cikin wannan aya wa amma al-qasr as-salat bi ma'ana naqsu adadin raka'at amma tau abunan nada abunan nada abunan wato kasru na sallah ta inda aka iyakance maka wajen adadi na raka, kamar yanzu mun karanta kasru na sallah wajen rage maka adadi na wasu harkat na cikin sallah a ce maimakon ruku da sujada an yafe maka ka dinga yin imani maimakon yi a tsaye an yafe maka ka yi a zaune maimakon yi kashi ga masallaci an yafe maka ka tukwani ka ko dokin ka ko ka ko ka ko jirgin sama ko na ruwa ko na ƙasa ko keke ko kuwa yanzu kana tafiya a keke aka ce walla kana tsayawa keke nan da ka sha wuta kuma ga lokacin sallah to kana kurkal kana Allahu akbar kana kurkal ko kuwa kana Allahu akbar na ta muna lura da haka duka wannan shine aka yi gaya maka cewa wa ammal kasru bi ma'ana naqsu adadin raka'a amma kasar da ma'anan adaraki adadin raka'a as-salatu rubai min arba'in ila sunatay sallah guda hudu ayi guda biyu maimakon ayi guda hudu fi da dawil a wata tafiya wadda aka dauko ta mai tsawo musafata arba'ina burjin kamar da ake ce kamar a samu mil eh wato kamar arba'in au samaniyata wa arba'ina mailan ko kuma a ce mil abin nan arba'in da takwas ko wani abu ne kama da wannan duka shi kuma yana magana a kan ne wato ainihin rage adadi na yawan raka'o'i na sallah ina fata muna lura Allah ya ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafure sun kasance a gare ku wato ainihin abokan gaba ne kuma abokan gaba waɗanda suke a sarari ba sa buya mun lura waɗanda suke a sarari ba sa buya ina ga kamar yadda aka gwada min lokaci mun tsaya za mu tashi lokaci na gaba aya ta ɗari da biyu kenan ko insha Allah ta baraka wa ta'ala shi kenan ba abu a nan za mu dakata abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa ce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fiye mana Allah rufa mana asiri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah wannan mai gida Allah gafarta masa kurakuransa Allah kai rahama cikin sa muna roƙon Allah sauran yan uwan musulmai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya iyaye da malama da waɗanda muka san su da wanda ba san su ba ya Allah muna roƙon ka ka gafarta musu mu kuma da ban mutu ba muna roƙon Allah mu zo mutu Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa muna roƙon Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah mana gudu wajen masa ibada da wannan lafiya wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya saka musu da alkhairi wanda ya dauki nauyin karatu mu a bayan sallah wancan shekara Allah ya saka masa alheri Allah ya biya masa bukatotinsa sana alkhairi muna roƙon Allah mata masu juna biyu Allah ya sa su haihu lafiya ta haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah rufa mana asiri duniya da lahira la man bana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين